Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin yana zuwa muku ne da amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana, kuma duk mako yake zuwa daga wannan tasha. A cikin wannan shirin za mu ji bayani akan dalilan da suka sa batun tallafin man fetur ya kici ya yawa a mu da kuma ko matsalar za ta kawo idan waɗannan kasashe suka fara tace man su? Ku kasance tare da mu. Madalla za fara shirin da wannan tambaya da ta fito daga mai nasarar sarawa funtuwa wanda ya nemi a masa bayani akan wane ne lauya mai zaman kansa ina bambancin sa da lauyan gwamnati lauyan gwamnati na iya aikin da bai shafi na gwamnati ba dukkaninsu suna da damar zama san akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje da barista muhammad mahmud mai doki lauya ne mai zaman kansa a garin bauchi kuma tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya rashin jihar bauchi lauyoyi masu zaman kansu shine waɗanda ba sa aikin gwamnati kuma ba sa ƙarƙashin aikin albashi daga wata hukuma walau mai zaman kanta ko eh, na gwamnati kusan kana amsa tambaya ta bini da yake cewa menene bambanci tsakanin lauya mai zaman kansa da lauyan gwamnati to bambancin kenan eh, lauya mai zaman kansa shine wanda yake cin gashin kansa yake aiki tare da waɗanda sukan zo su kawo masa aiki walau na rubutu walau na zuwa kotu walau na shawarwari su biya a yi jinga su biya shi kuɗi ya yi musu aiki sannan lauyan gwamnati kuma shine eh, wanda yake karkashin gwamnati kuma yake aiki wa gwamnatin kuma gwamnatin ta dauki shi take biyan sa albashi walau wata-wata ko sati-sati in ana yi ko shekara-shekara sai da yadda suka daidaita tsakaninsu yawa to tambaya ta gaba kuma ya ce shin lauyan gwamnati na iya aikin da bai shafi na gwamnati ba amsan da zamanto kashi biyu domin in yana aikin gwamnati lauyan gwamnati kenan to dole ne ta kaita aikin gwamnati kadai ma'ana ba zai zamanto yana aikin gwamnati kuma yana lawa mai zaman kansa ba haka din akwai hikimomi a ciki daga ciki shine kar ya zamantu aikin da zai yi ya zamanto an samu ah, conflicting abu ma'ana Eh, karo da juna da interest din eh, ko sha'awar da hukumar da ta ɗauke shi aiki yake mata aiki kuma ya zo yana aiki eh, na private kaga ba daidai ba ne don haka ma ya sa a tarihi a ƙasar na akwai dokoki mabambanta tun 1982 har zuwa 1992 akwai dokan da ake kira private practitioners prohibition decree wanda ya haramta cewa duk wanda yake aikin gwamnati eh, ko salary employment ya je kuma yana aiki na cin gashin kansa ma'ana ba zai hada duka biyu din ba kuma yin hakan ba daidai ba ne kuma ga lauya musamman akwai abin da muke kira rules of professional conduct eh, rpc wanda ya nuna cewa musamman kashi na takwas ya nuna cewa wanda yake aikin albashi ba daidai ne kuma ya je yana aiki na cin gashin kai ba to tambayarsa ta ƙarshe ce shin duka waɗannan lauyoyi suna iya zamowa babban lauya na ƙasa wato san Eh, babu abin da zai hana eh, su zamo eh, lauyoyin da ake kira su samu wannan ɗaukaka da ake kira senior advocate of nigeria ko sam wanda aka fi sani ita wannan wata alfarma ce da ake yin ta musamman ga waɗanda suka yi fice a harkan hidiman shari'a din so baya da alaka da cewa kana aikin gwamnati ko baka aikin gwamnati hasali ma dukkanin bangarorin biyu abinda ake bukata kawai shine cika wasu sharuɗa idan ka cika waɗannan sharuɗa din za a iya maka wannan alfarma din a baka wannan ɗaukaka na senior advocate of nigeria ba ma lallai ne ya zamanto eh, kana aikin gwamnati ko kana zuwa kotu har malaman jami'a ana musu wannan ɗaukaka ɗin su zamo senior advocate of nigeria shi yasa akwai category na practitioners akwai kuma na um, lecturers kamar malamai kenan eh, duk suna samun irin waɗannan ɗaukaka kuma da a baya mun gani yawa-yawan wanda suka fi samu dai da ka samu wanda suke private practice ne amma ko a cikin 'yan shekarun nan na san waɗanda mutanenmu da su fi iya tunawa akwai wata solicitor general ministry of justice katsina state wadda kusan za mu ce a arewacin najeriya tana daga cikin wanda suka fara yin shi ta samu wannan ɗaukaka din daga ministry of justice katsina state sannan ko a nan bauchi ɗan shekarar da ta gabata akwai lauya da ya samu wannan ɗaukaka kuma ma'aikaci ne daga Eh, ministry of justice to bari san muna godiya da amsa waɗannan tambayoyi so ni ma na gode lauya da karatu lauya da karatu lauya da karatu bai kai lauya na gidan kwasatan ba ko babu karatuwa bai wara allah fa ba ta kashi ba baiwa ta karatuwa ba sai na gaura gidan malam ba in samu na karatu ba sai na je na majami'a ba alfani karatu to gaida bakar ladan alon waka da wannan waka ta lauya sai kuma wannan tambayar da ke cewa kuma na bayani akan kwayar cutar bakteriya shin da gaske tana da rai ne kuma ta kasa kashi nawa ne me ke kawar da ita To ta fito ne daga Aisha matar Baba Haruna Bajoga da Salamatu Haruna Daba. To mu na Kaduna a Najeriya Aminu Sani sadu ya tattauna da Dr. Zainab Muhammad Idris Kwaru. ƙwayar cutar bacteria ƙwayar cuta ce ko kuma ce wasu ƙananun halittu ne wanda ido bai gani sai da dalilin wasu na'ura wato microscope ta nan ne ake gane, gane wani irin halitta uh, yake. Shi bacteria abu ne wanda yake da abubuwa da suka danganci rai ah, ana zaton masu ne rai na farko misali da ake da shi a cikin halitta da allah yi na duniya wanda su suka haɗe suke abubuwa da dama wasu suka ga lokutan suna da amfani wasu lokutan kuma sukan jawo illa musamman in suka yaɗu suka yi yawa domin in ka ɗauki misali a ce ƙasa ɗan gram ɗaya haka na ƙasa to ka duba za ka ga wajen fiye da miliyan 40 na bakteriya ake samu a cikin wannan ko kuma ka ɗauki ruwa ɗigon ruwa za ka ga wajen miliyoyi ko biliyoyi na bakteriya na ake samu a cikin ruwan su kananan halittu ne wanda suna da alaƙa ko kuma suke ma'amala da wani abu mai rai so su ma suna da alama na rai a jikinsu don suna da abin da muke kira cell Ah, da kuma suna da abubuwa haka kamar da ya danganci abinci su ma suna bukatan abinci yadda za su haɓaka yadda za su rayu har su ci gaba da yaduwa a bayan ƙasa to na irin illa suke wa mutum to na farko akwai inda yake amfani musamman in ya aka samu mataccen ah, abu in aka samu mataccen abu in aka samu bacteria a gurin sukan cinye wannan mataccen abu abinda bai da amfani su kaga a nan sun yi amfani amma kuma in suka haɓaka a jikin mutum misali sukan iya jawo cututtuka daban-daban wanda wasu zaka ga ya danganci huhu ko kuma hanyar magudanar numfashi ko hanyar magudanar abinci ko duk dai duk wani gaba na jiki yana iya in ya yadu ya wuce kima to yakan jawo barazana har ya kai ga ya jawo ciwuka daban-daban da muke gani a bayan ƙasa. to dakta za iya cewa wannan cuta ko kwayar cuta ta kasu kamar kashi na ko nau'i na wace to bacteria dai yana da nau'i kamar misali manya guda biyu ko uku akwai abinda muke kira wanda suke haɓaka da kansu da wanda kuma suke buƙatar su haɓaka da taimakon wasu halittu na daban wanda ya danganci ɗan adam ko wata dabba ko wani abu na shuka da sauransu to nau'ikan da muke da su kenan wanda a cikinsu kuma su ma akwai nau'i nau'i nau'i nau'i sun kai biliyan wajen nawa so kaga ba za a iya fitowa a ce an faɗe su ɗaya bayan ɗaya don suna da yawa kwarai da gaske amma manya-manyan nau'ika da muke da su kamar biyu ne zuwa uku me ke kawar da wannan cuta to abin da na farko shine rigakafi kullum mukan ce a rika tsafta kar a bar inda za a rika kazanta bare har kwaya cuta irin wannan ta zauna ta da su har ta fara yaduwa tunda su ma suna buƙatar duk abin da misali a ce muke ci su ma suna bukata don su rayu so kaga in ba ba su kafar da za su shiga jiki ba matun farko to kaga ɗaya kenan na biyu kuma in har aka yi rashin dace mutum ya kamu da wani ciwo ta dalilin bakteriya ɗin to akan so akwai alamu da akan samu wasu zaka ga ya zo da alamar zazzabi wasu ya zo da alamar misali a ce ko kuraje in kamar misali a fatar jiki ne ko kuma ka ga dai wani abu ya canza ah, daga yanayin da aka san shi na jikin ɗan adam to da mutum ya ga wannan da zara ya ga haka ya kokari ya je asibiti inda za a tantance a ga bakteriya ne ko ko wani halitta na daban in bakteriya ne akwai kwayoyin magunguna da akan bayar don a kawar da su ba kuma irin abin da mutum zai je ya siya da kansa ba ne abin da muke kira self medication don kar ya zama ya sha maganin da ba zai amfani ba ile ma sai ya kara barna kuma akwai gwaji da akan yi a asibiti a ga wani irin ma bakteriya ne tunda daban-daban suke in aka gano wani iri ne da kuma wani irin magani ne ya dace a bayar to sannan ne zaka ga likita ya rubuta magani ya ce mutum ya je ya sha magani kala kaza to abin da ba a yi gwaji ba ko aka ce an je kemis ko wani guri makamanci haka aka sai magani kai tsaye to kaga zai iya yiwuwa ba ma shi ne ya dace da wannan bakteriyan ba so akwai maganin da ake yi amfani da su domin a kawar da bakteriya din da kuma sauran dabaru da ake na asibiti na kula da lafiya ta yadda za a kare lafiyar dan adam daga kamuwa daga ciwon da ah, bacteria ke haddasawa to dakta da karshe ko akwai abin da za ki kara dangane da wannan kwayar cuta ta bacteria da ban tambaye ki ba to kamar yadda na faɗi nau'i ne daban-daban kuma ciwuka daban-daban suke jawowa wanda ya danganci ina ne ya zauna a jikin ɗan adam so kaga ko abu ne wanda kuma ana iya rigakafin shi muna kira mutane su kula kuma su farga domin kan masu bari wannan ciwo ko kuma wannan bakteriya wannan halitta ya ja musu wani ciwo a jikinsu in kuma har an yi rashin dace aka samu ciwon to a garzaya asibiti domin a samu kulawa na musamman muna godiya to na gode Allah ba shakka Allah ke da magani. Waka daga Nazifi a Sinanik. Shirin tambaya da amsa ake sauraro da gadon sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshin mu na imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ku. Za mu karkare da wannan tambayar ta Sabu Sale daga mararraban yanya a Abuja a Najeriya. Cewa yake. Shin idan har kasashenmu suna tace ɗanyen man da suke hakowa da kansu batun tallafi da ake takaddama a kai zai kau kenan? Menene yake hana gwamnatocin Afirka musamman man Najeriya gyarar matatun man kasashensu? To sai ka gyara zama, ka ji wannan tattaunawa ta wakilinmu na Abuja, Muhammad Sani Abakar da Alhaji Muhammad Salih Hassan, kwararre a fannin man fetur. Tallafi dai na farko shi ma wani abu ne bangaren shi daban kuma tace mai a gida daban yake kamar yadda zan yi maka bayani a nan tallafi tallafi na nan tun lokacin da muke tace mai idan za ka duba tarihi yadda aka fara cire tallafi a ƙasar nan tallafi na 1970 da muke da refinery kuma talakan Najeriya bai san ma da maganan akwai wani tallafi ba sai da aka zo aka fara cire tallafin zamanin shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi gida har zuwa ya kai ga Enes Shonekan ya kai ga Abacha ya kai ga sauran lokuta da aka ciccire tallafi har zuwa yau din nan da ake kokarin cire tallafi amma saukin da za a samu shine kuma kamar ka duba lokacin ai duk matatanmu suna aiki banda suna aiki kuma a karan amfanin lokacin da suke aikin ma ba mu da yawan motoci da yawan bukatu na kayan man kamar yadda muke da shi yanzu to amma a yanzu idan aka ce refinery ya fara aiki matatanmu suka fara aiki saukin da zai kawo shine na farko za a samu kayayyakin mannan a ƙasa ya wadatu fiye da yadda ake karanci shi yanzu saboda sai an fitar da a yanzu yadda ake yi a ƙasa sai an fitar da shi bakin man tukuna kafin a je a kawo tacaccen man da shauransu wato na fahimce ka ko da an najeriya tana samar da nata da kanta kawai zai sauki za a samu na bambancin shigo da shi daga wata ƙasa kwarai da gaske saboda za a rage cost din wato tsadan shigowa da shi da shauransu wannan zai kawo sauki kuma wannan shine zai rage saukin farashin da shauransu amma tallafi kan wannan da ko ba daɗe ko ba jima dole za a jaye shi kamar yadda ake ta jayewa ko da yaushe sai dai kawai inda za a ƙara samun sauƙi kamar yadda yanzu malam mele kyari ya jajirce a kan maganan abin da ake kira energy transition wanda a cikin shirin wannan program na energy transition ɗin da yake kawowa akwai wani mai da ake kiran shi cng gas to wannan gas ɗin da ake magana shine zai zo ya maye gurbin fetur wanda idan aka idan aka kawo shi fetur da nan shi ma yana nan amma shi ya fi fetur araha to wannan mutanen najeriya za su samu sauki a nan za ka iya zaɓa ko ka sa fetur ko kuma ka sa shi cng din to masha to mu ga tambaya ta biyu inda yake cewa menene yake hana gwamnatocin afirka musamman na najeriya gyara matatun man kasashensu eto eh na najeriya ni zan yi magana a kai na sauran afirka ban san dalilinsu ba amma mu babu abin da ya hana mu gyaran refinery a nan particularly yanzu da gwamnatin yanzu take buɗe gwamnati na baya ban san dalilin da ya sa suka ki su gyara ba amma gwamnatin yanzu da ba su ɓoye al'amuran ba sun fitar da shi fili a mun sani wannan mun san ana nan ana gyaran matatan mai ga baki ɗaya na kaduna na wari na port harcourt musamman wanda muna sa rai insha allahu nan da watanni kaɗan zai fara aiki in ya fara aiki kuma insha allahu ga na dangote shi ma zai fara aiki wanda insha allahu ina ganin ƙarshen ta najeriya zai zo ya zama cibiyan hada-hada na tacaccin mai da shauransu wanda za mu iya ba mu sauran kasashe a afirka ma ba wai kawai nan najeriya kaɗai ya zama amfanin mu mu kaɗai ba insha Allah. ƙarshen ƙarshe kamar yadda kake cewa a nan da 'yan watanni a wannan ƙarin bayani zan nema la'akari da tambayoyin nashi menene zahirin abin da kake faɗa na 'yan watanni za a iya ganin canji ganin cewa an jima ana alkawarin cewa za a gyara za a gyara amma har yau ɗan najeriya bai gani a ƙasa ba ɗan najeriya zai gani a ƙasa insha Allahu saboda wannan ni ganau ne ba jiyau ba ina kallon yadda suke aikin ba dare babu rana a port da shauran refineries ɗin baki ɗaya kuma da wancan na dangoten ga baki ɗaya ana nan ana ta aikin don yanzu gwamnati kusan sabon refinery take ginawa bata dai buɗe baki ta faɗa ba da shauransu amma abin da mu ya gane mana abin da ake yi kusan sabo ake ginawa saboda kaya na zamani ake sawa wanda ya fi na wancan zamanin da shauransu saboda an yi gina refinery nan wajen 60s 70s to yanzu kuma abubuwa sun canja da shauransu to dole a sa kaya na zamani da shauransu Masha Allah to uh, Alhaji Muhammad Salih Hassan muna godiya da damar da ka ba sashen Hausa na Radio France International da kuma fatan me wannan tambaya da ma masu sauraro sun gamsu baki daya. To godiya nake na gode. A tausaya ma talaka. Na ji tausayi ɗaya Na ji tausayi ɗayana. To ya aka dan aure me ya faru? Wallahi shugaban ni kutuna. bana ya yi mu garagamar mahanku jan mu kuke bunku miki muke shin ina za ku da mu ku tausaya mana haka nan. Allah ba za ya bar kowa ba. Allah ba a za. To madalla, ko muna fata mai tambaya ya gamsu. Duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako, sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. a madadin injiniya mustapha adebisi da ya seta mana sautin shirin abokin ku michael kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.